to bi wannan ah. kyankyan tambaya nake tambaya eh ne tambaya ina tambayar ema transport an ce mu suna nan a pass meka diesel to kuma na ko na zo sai dubawa nake banga wajen bada da Allah yana ina ema yana radio amfani a a ema anan pass meka diesel yake ya an ce yana pass meka diesel ka ce yana wani radio amfani kariya kike yi wallahi duk wanda ta fada miki ta yi kariya ema yana radio amfani ema yana nan pass meka diesel in ji wane ne ya ga miki ne kana musu ina magana eh dan yarba Kusa yarinya lafiya ya na gan ku akan hanya kuna ta rikici ne na faɗa masa ema eh, transport nake nema kuma ni ce min akai fa yana nan a post mai diesel kuma na tambaye shi a ce wai ba da yake ba ko kai kuma ba Musa yarinya ba ke bane wasan zuwa kika kan mu eh, ma kana ji na magana duk guda ce ema eh, tana nan a radio amfani tsohon gidan ta nan inda na kai ka da inda take a da post mai diesel kuma nan ne reshen ema yake sai shi mu inda muka koma ce na yanzu a yake amma kuma tsohon gida wanda yake radio amfani har yanzu yana aiki idan kana son cirin tikiti za ka iya can ka cira sannan kuma idan kana so ka yi ka tura sako za ka iya ka kai shi can akwai motar da aka aje saboda fasinja karfe goma sha biyu na dare za a ɗauko mutane za a kasu a nan ka diesel sannan kaga yanzu muna da gida biyu ne akwai amfani sannan kuma akwai ka diesel duk suna aiki idan na fahimta da yanzu ema transport sun ƙara buɗe sabon branch ne a post mechanics diesel kuma sannan tsohon branch na radio amfani yana aiki yanzu kina nufin da ema ya buɗe sabon babban wuri resesi to. a ah, zai je na ah, nan fas mai kadizar nan ne babban reshen ta yake wato sai shi din mu ce yanzu a kai mu wannan sabo mu ma mu dandana kala yanzu yanzu aka zamu ije can zan gwada muku yadda cikin ta yake da wajen ta yadda aka gyara ta wurin kwana da wajen aje moto wajen aje moto na komai normal ne eh mana kai ka yarinya yawa kana ji eh. abin da ya sa na ce wani hanzari ba gudu ba eh. tun da kaga yanzu za mu tashi eh. aban zan dan je in kai waya ta caji da Allah in ta cika sai mu hawo mota mu tafi eh dama mu ma <laughs> yana so ya siya abun fifita daga nan zai kasiya mai Allah dan Allah ku dai da bani wahala mana a ima zaka je ka zaci wani wuri kagan muna da wurin kwana special wurin kwana na ku don saboda ku huta akwai wurin sa caji eh. sannan kuma magana AC magana fifita da kake akwai AC a ema a mota akwai wurin caji abadan Allah akwai toilet na mata sannan kuma akwai toilet na maza komai akwai a ema Hema Transport. Hema Transport. Ina mota ya ina mai yin balaguro. Hema Transport mun bude babban rese a nan fast mechanism sannan kuma har yanzu tsohon reshen yana aiki wanda yake a nan fast radio amfani har yanzu yana da aiki waɗanda suke so su yi anvuwa ko waɗanda suke so su yi reservation har yau har gobe za ku iya zuwa can ku kai ku yi reservation ɗinku akwai wurin kwana akwai wurin sa caji sannan kuma akwai toilet da aka yi dush kenan na maza da na mata masoya maza da mata duk wanda yake so yi balaguro cikin kwanciyar hankali ya san yayi balaguro ya zo ema transport voyager ema transport shine ingantaccen kamfani wanda na gani kuma na shaida domin ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan nambobin da muka samu ku akan wannan bidiyo ema transport voyager akwai security waɗanda aka kawo saboda kare lafiyar fasinjojinmu ema transport voyager